Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Amurka a shiri na musamman daga nan babban birnin Najeriya Abuja. Madina Dauda da sauran abokan aiki ke muku maraba da kamo shirin sashen Hausa na wannan lokaci kai tsaye ta rediyo da shafinmu na yanar gizo kan sashen hausa.com ko voa Hausa.com. Kazalika za a iya sauraron wannan shiri ta gidan rediyon amfani fara'a da lol muryar arewa a jumhuriyar Nijar sai kuma alfa rediyo a birnin Kumasi Ghana. Shirin na musamman zai fara ne da labaran duniya, sai kuma alwashin rundunar sojan Najeriya kan gamawa da Boko Haram. Duk da yadda wasu ke cewa ana samun kwan gaba baya. Kazalika muna da rahoto kan lamuran da suka shafi mata da sauran rahotanni da za mu kawo muku a shirin. Yanzu dai a gyara zama. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasar Koriya ta kudu ta keɓe wasu larduna da ke kudu maso gabashin kasar waɗanda cutar COVID-19 ta fi wa illa a matsayin wurare masu buƙatar kulawa ta musamman saboda bala'i wanda hakan ya sa sun cancanci taimakon kuɗi da agaji. Akan ɗau irin wannan matakin ne a lokacin mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwa da kuma wasu bala'o'i da suka gama ƙasa. Koriya ta kudu na da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus mutum 8,162. Ƙasar Australia ta ce dukkan matafiya zuwa ƙasar su keɓe kansu na kwanaki goma sha hudu kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo ƙasarta. Prime Minister ƙasar Scott Morrison ya faɗi jiya Lahadi cewa an ɗau waɗannan matakan ne domin daƙile yaɗuwar cutar. A halin da ake ciki, Kasar Australia ta ce duk matafiya zuwa kasar su keɓe kansu na kwanaki goma sha hudu kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo tashar kasarta. Firaministan kasar Scott Morrison ya faɗi jiya Lahadi cewa an ɗau waɗannan matakai ne domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a ƙasar ta Australia. Ya ci gaba da cewa. We will impose a universal precautionary self-isolation requirement on all Ya ce, za mu wajabta amfani da matakan kariya da duniya ta ayyana na keɓe kai ga duk waɗanda suka shigo uh, ƙasar farawa daga daren yau bugu da ƙari gwamnatin australia ta hana jiragen ruwa shigowa ƙasar cikin kwanaki talatin ƙasar spain kuma ta sanar asabar ranar asabar cewa za ta yi matukar takaita tafiye-tafiye a cikin ƙasar mai ɗauke da mutum miliyan 46 domin dakile yaduwar cutar ta coronavirus da ta zamo annoba a nahiyar turai prime minister spain pedro sanchez ya kara da cewa ya ce ina so na isar muku da wannan saƙo na cewa burinmu da kuma aniyarmu sun kai matuƙa waɗannan matakai na kare ɗan ƙasa ne da kuma daƙile kwayar cutar sannan daga yanzu za mu shiga wani sabon babi inda za mu yi amfani da wasu tanaje-tanajen doka da kundin tsarin mulkin ƙasa a jiya ne 'yan ƙasar faransa suka fara kaɗa ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomin ƙasar duk da cewa ana ta hasashen jama'a ba za su fito ba saboda barkewar cutar coronavirus da tsoron cuɗanya da jama'a. Shugaba Emmanuel Macron yana cewa za a samu koma baya a demokradiyyar kasar idan ba a gudanar da zaben akan lokaci ba dubban magadan gari da shugabannin kananan hukumomi ne za a zaɓa a wannan zaɓe mai zagaye biyu a ƙoƙarin ƙasar ta faransa na yaƙi da cutar coronavirus ta rufe hasumiyar eiffel tower da kuma shiyar lauren a jiya lahadi ta rurrufe gidajen cin abinci da wuraren kallo da kantuna waɗanda ba su zamo tilas ba a faɗin ƙasar za a gudanar da zagaye na biyu na zaben ran 22 ga watan maris an sako wasu mutane biyu da aka sace a ƙasar burkina faso a watan disamba ta shekara ta 2018 ofishin jakadancin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ya faɗi cewa an samu edith bowles ta kasar kanada da lusa tochetu na kasar italiya arewacin mali kuma an miƙa su ga sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya cikin ƙoshin lafiya daga bisani an kai su bamako babban birnin ƙasar mali ta jirgin sama inda shugaban ƙasar ta mali bubakar keita ya gaisa da su har ya zuwa yanzu ba a san wake da alhakin sace su ba to amma mayakan kungiyoyin ƙabilu da masu ikirarin jihadi a yankin na sahel na aika-aikar su tun shekara ta 2015 kuma sun kashe ɗaruruwan fararen hula cikin shekarar da ta gabata wani mai magana da yawun rundunar sojin amurka ya faɗi cewa an sake jefa rokoki kan wani sansanin soji da ke iraki inda sojojin haɗaɗɗiyar kungiyar haɗaɗɗiyar rundunar sojin da amurka ke jagoranta suke a ranar asabar inda uku daga cikin sojojin haɗin gwiwa da kuma sojojin ƙasar iraki biyu suka ji raunuka kamar yadda muka gabatar da farko ga rahoto na musamman har yanzu dai wasu 'yan Najeriya musamman dai a yankunan karkara ba su daina sowa ta murna duk lokacin da suka ga an kawo wutar lantarki ba musamman ganin yadda wutar lantarkin ta yi wuya a yankunan karkara. 'Yan Najeriya da dama dai sun fara karaya game da maganar samun ingantacciyar wutar lantarki a wannan ƙasa. Yayin da wasu ke ganin samun sabon ministan wutar lantarkin ya karfa gwiwar ganin an samu sauyi a shekarar 2019 da ke fita. amma dai kuma da yawa har shekara 2019 ta kare ba a ga sauyin da aka dade ana kura idon gani ba. Muhammadu Mustapha kenan gaskiya wannan wata ma ne sai a dan tsammana kara a banza da mu kuma wata na yi a ce kawo kuɗi. Matsalar wutar lantarki a Najeriya dai ita ta sa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya sauya mata suna daga tsohon sunanta na NEPA zuwa hukumar samar da wutar lantarki ta PHCN wanda daga baya ganin ba a samu sauyin da ake nema ba ya sa aka sayar da hukumar samar da wutar lantarkin don a inganta ta wannan dabarar ma dai wasu 'yan najeriya sun ce bata haifar da da mai ido ba sunana ibrahim danbatta magana ingantaccen wuta a najeriya ma bata taso ba gaskiya al'amari inda gwamnati tana so ta yi talakawa adalci ta karbe wannan wutar mai magana adamu abubakar doguwa gaskiya wutar lantarki a najeriya gaskiya ba kamar yadda take hannun gwamnati ba a da kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samunta babbar damuwar da za ta daɗe a zukatan wasu 'yan Najeriya game da wutar lantarki a shekarar 2019 dai ba za ta wuce kalaman ministan wutar lantarki na cewa ya zo ya ga aikin wutar lantarki na mambula ba a ko da share gurin da aka ce za a yi aikin ba. Yayin da al'ummar jihar Kaduna kuma za su dinga tunawa da shekarar 2019 da aka waye gari ministan wutar lantarki ya zo jihar kaduna aka dinga shan wutar ba ta da daukewa ba sunana hamza alhassan a kanan santara maki ministan da ya wuce alƙawarin ci ya yi magana cewar a sai aikin na an kai kusan 75% an gama to amma gashi Allah ya kaddara na minista sai gashi ma daga bakin shi ya faɗa cewar aikin na ma ko filin ma ba a share ba yanzu ma ake kokarin share filin ma za a fara aikin dokin da mun sa kusan kwana bakwai aka yi ko mun taɓa ɗauki wutar ba. ganin irin ɗungushen da ake samu na wutar lantarki a sassan najeriya dai ya fara jawo hankalin wasu mahukunta domin kuwa gwamnati da majalisun kasa sun fara bincike domin ganin yadda aka sai da wutar lantarki da nufin ƙara duba maganar sai da wutar da aka yi a baya. kamar da yadda dama wasu masu fashin baki suka daɗe suna nuna da cewa akwai matsala maganar siyar da wutar lantarkin domin bata sauya zani ba kwamar muhammad lawal na mai gida na cikin irin waɗannan masu fashin baki har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar za ga inda suke samu awa biyar awa hudu yanzu sun koma awa daya awa biyu kullum za ka ji su 'yan kasuwan suna complain maganan cewa wutan daga inda ake generating ta ne ba su samu suna siya da ya kamata to ta yaya aka samar da ita ba injinan da za su rarraba ta alhakin waye ne a samar da wutar lantarki tunda ana maganan mutanen kasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa ka'ida to ko me ke yawan kawo matsalar wutar lantarki a Najeriya kuma shin ma akwai wai maganar mafita kuwa injiniya shehu tanimu kwararre ne akan harkar wutar lantarki kuma tsohon mahaikacin wutar lantarkin da ya kwashe shekaru da dama matsalan wutar lantarki a najeriya babban matsalan shine tun da aka fara uh, abin da suke kira 2005 Power Sector Reforms Act wanda ya kai ga rarraba kamfanonin wutar lantarki zuwa gida-gida domin a samu a sayar da su to tun daga wannan lokacin ne ina ganin aka samu matsala domin koda ka samar da wutar lantarki a tashoshin wutar lantarki da ainihin inda ake da kwanshi wato ita transmission idan har wutan bai je gidajen jama'a ba da masana'antu an yi aikin banza ai suna magana ne cewa babu wutar injiniya ban ta ma ai magana yadda za a raba ta daga baya baya kenan misali a shekaran 2019 wutan nan da ake generating akwai ta a transmission amma kamfanonin da suka sayi wutar lantarkin idan suka sayi wannan wutan suka raba mutane jama'a ba sa iya biyan wannan wutan. Yanzu kai kana so injiniya ka ce wai akwai wutan raba ta ne matsala? Akwai wutan ba a sayan isasshen wutan ne da za a raba. Wajen rabawan shi ne babban matsala. Sana'ar babu riba domin wanda ya je saya shi kan shi ya ɗauka cewa zai ci banza ne. Da a ce lokacin tana hannun gwamnati da kuma yanzu wanne ne ya fi zama wani haske na samun wuta? Gaskiyar magana mu faɗi mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya. Lokacin take hannun gwamnati mutane sun fi samun wutar lantarki domin jami'an gwamnatin ba damuwa suke yi ba da su karɓo kuɗaɗen wutan da mutane suka sha amma tunda yanzu 'yan kasuwa ne su sun siyo ne kuma suna so su sayar. injiniya an shigo sabuwar shekara kana ganin wani haske a yanayin yadda ake tafiya na samar da wutar lantarki akwai domin tura ta fara kaiwa bango dukan abin da gwamnatin nan za ta yi idan ba ta samar da isasshen wutar lantarki ba kuma mutane za su iya biya ba na rantse maka da Allah maganan ainihin tsare-tsaren gwamnati a hidda mutane daga talauci zai iya zama kaman a tatsuniya. Tasirin wutar lantarki a rayuwar al'ummar wannan zamani dai ta sa har yanzu wasu na sa ran samun ci gaba musamman ma dai a wannan sabuwar shekara da muka shigo. Sunana Sadiq Abubakar Alhassan daga Central Market Kaduna. Tunda wannan wace shekarar ta wuce muna sa ran Allah Ubangiji mata ya sa shekarar da za mu shiga ya zama an samu dacewa. Isa Lawal Ikara Mudar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Matsalolin Najeriya kasan su kashi-kashi bambam. Ga mu ba watan nefa, kana ba ruwan famfo, babu titinan mota masu kyau na shin daɗi. kuma gashi barayi sun haƙasa ga katutu kana gani ana can hai ana ta cin zalim. Ƙungiyar alaran momi da Ƙungiyar alarammomi da malaman tsangayu a jihar Nasarawa ta buƙaci gwamnatin jihar da kada ta yi amfani da ƙarfin jami'an tsaro wajen kame almajiran da ke bara a kan tituna. A maimakon haka sun nemi gwamnati ta ɗauki matakin gyara tukuna. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da rahoton. Shugaban alaramomin a jihar Nasarawa gwani Imam Abdullahi Aliyu ne ya mika kokon baransu bayan gwamnatin jihar ta yi barazanar mai da almajirai masu ƙasa da shekaru goma zuwa garuruwansu na asali. A cewar shugaban alarammomin su masu bin doka ne, don haka suke bukatar gwamnati ta gyara tsangayun da ke jihar ta yadda almajiran za su sami ilimin addini da na zamani. Haka ɗin da suka yi tun da sun faɗa mana cewa yaran da ba su kai shekara goma ba zuwa ƙasa a mashe su a jihohinsu. Mun yadda don mun zama da ita gwamnati. amma sun ce waɗanda suke indijin nagari gari abinsu na ƙasa za a bar su ba za a kai su wani guri ba abin da mun gaya ma gwamnati shine ta duba ainihin waɗannan yara akwai marayu wanda iyayensu sun mutu akwai wanda iyayensu ba su da ƙarfi duka wannan rashi ne ya sa an kwashe an kawo ma ainihin wannan makarantu shine ya haifar da kuma wannan barace-baracen amma abinda muka roƙawa gwamnati ta duba da idan rahama da adalci ta kawo tallafi a wayannan wurare dinnan abin da ya shafi abin da za a ci da kuma ainihin abin da zai zamanto na gyaran wurin da za su zauna ma a wuraren mu da muke sa'annan kuma su kawo mana tallafi na karatu na zamani ma a ciki maganan yaran ma na masu barace-barace mun roƙo gwamnati cewa abun mu shi a hannunmu kar a sa muna 'yan sanda ko sojoji ko civil defense su bi muna yara Shugaban alarammomin jihar Nasarawa kenan gwani Imam Abdullahi Aliyu. Shi ma sakataren kungiyar alarammomin Umar Shu'aibu ya ce sun gabatar da kokon baransu ne wa gwamnati da ta tallafa wa tsangayin ta kuma umarci iyayen yara su ɗauki hidimar 'ya'yansu a makarantun allan sannan muna roƙonsu su kafa wani hukunci akan iyayen yara wanda ba za a iya kawo yaro ba a makaranta makarantar allo sai ubansa ya masa wani hidima na musamman kafin ya kawo sai ta wannan abin kamar yadda ake ta karatun boko kuma ya shafi da da sarakuna su ne angonsu su lura da duk afiyas din iyaye da duk wanda zai kai yaron sa wajen nasarawa ko zai shigo da shi ya tabbatar da ya masa wani abu na musamman kafin ya kawo sa. Kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Halima Ahmadu Jabiru ta ce sun tantance sun kuma samu adadin yawan almajirai da ke jihar da suka kai kusan dubu sittin da hudu. Muna da 'ya'ya a yanda muka yi capturing data 'ya'yan sangayoyi wanda suke karatu a various sangayoyi a state ga baki ɗaya muna da dubu sittin da uku da 'yan kai. A wayannan dubu sittin da hudun da babu kaɗan akwai 'ya'ya masu shekaru daban-daban ne daki-daki. Akwai wanda suke da karancin shekaru ko ƙasa da shekara goma. To a wayannan shekarun ne za a zo a tantance a samu yawan wa'annan ƙananan 'ya'yan gwamnatin nasarawa ba za ta amince yaro da ke ƙasa da shekara biyar ko yaro mai shekara biyu ko uku a ci a raba shi da iyaye a kawo shi wata ƙasa da sunan ya zo karatun sangaya ba za a nemi yadda za a maida su gaban iyayensu a duk daga inda aka kawo su wanda kuma suna da shekaru masu ɗan dama kamar a ce shekara goma sama ko da ba 'yan jiha nan ba ne gwamnati ba ta damu a ce lallai ta maida su inda suka zo ba amma da ka'ida cewa ba za su fito su yi bara a kan tituna da sunan su za su nemi abinci ma kansu su za su tsirar da kansu su za su yi abu ba saboda haka maganan dubu sittin da uku za a maida su wani wuri mu ba mu san daga ina suka samu wannan figo da wannan bayani ba kwamishinan mata da walwalar jama'a kenan a jihar nasarawa a hajiya halima ahmadu jabiru zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya A gaishe ki Zainab Babaji. Kuna sauraron shiri na musamman ne daga cibiyar watsa shirye-shiryen muryar Amurka da ke Abuja, Najeriya. kokarin kwakulo jijiyar matsalar tsaro a Najeriya, wasu masana na ganin an bar jaki ne kawai ana ta dukan taiki. Wakilinmu da ke Kaduna Isa Lawal Ikara ya haɗa wannan rahoton. Wasu dai na ganin tsarin tsaron ƙasa ne ya riga ya nauyi yayin da wasu ke ganin matsala ce ta al'umma baki ɗaya. Brigadier Janar Sale Bala mai murabus na cikin manyan sojojin da suka aje aiki a Najeriya kuma ya ce tsaron na da matsala matuka. Yaƙi na soja ko 'yan sanda aje a kashe mutum ba shi ke kada masifa ba. Ƙara hayayyafo masifa yi. Yanzu mun yi shekara goma muna yakin Boko Haram. Yanzu ka duba ka ga 'yan Boko Haram nan idan aka nuna hotunan gawawakin za ka ga samari ne da suke da shekara sha biyar zuwa ishirin so a lokacin da aka fara yakin boko haram din ka tambaye kanka shekarun su nawa saboda haka ni soja ne ba wai ina tsine wa kasanmu ba ne wallahi shugabanninmu da mu kanmu da allah ya wa alfarma idan ba mu dawo talakokinmu mun ba su hakkinsu mun yi rainon su yadda allah ya sa mana ba to babban masifa yana gabanmu talauci da rashin ilimi da kyama da mu shugabanni da wa'inda Allah yawa alfarma muke wa jama'anmu masifar da ke dawowa kanmu kenan. Maganar matsalar tsaro a Najeriya dai na cikin manyan lamuran da ke ci gabar ɗauki hankalin 'yan ƙasa. Musamman ganin yadda sace mutane domin karɓar kuɗin fansa da kuma hare-hare na kisan gilla a ƙauyuka ke ƙara ƙaruwa. tuni ma dai wasu al'umma suka fara ɗaukar matakan kare kawunan su a yankuna da ƙana hukumomi da kuma faɗin jihohi a wannan ƙasa yayin da wasu ƙungiyoyi suka fidda tsare-tsaren ganin sun taimaki nasu al'umma baki ɗaya Dr. Usman Bugaje shine shugaban cibiyar bincike da bunƙasa arewa ta ARDP da ke da makamancin wannan tsari a matsayin kungiya. Ba zai yiwu mu bari don an baka damar ka yi gyara ka ƙi mutane su ta mutuwa ana gallaza ma jama'a kuma a zuwa ƙyale ka kai wane ne dakta kun daɗe kuna bin lamuran tsaro tun daga tarurrukan da kuka a baya kana hango haske ai hasken ɗaya ne in kana so in yi shi ƙararrawa wato 'yan bokon mu wanda in tsaro ne kake magana sun sani in littafi ne da bahasi a rubuta abu sun sani in magana ce sun sani da za a yi ta to waɗannan in sun haɗu ba abin da zai ɓace masa in ma ka ce kai ba za ka yi ba ko za a gano kai ɗin ne kuma za a sanya za a yi da kai amma bai yiwuwa a bar mutane kawai an ba ku dama da ku taimaka ma ƙasa ku taimaka ma jama'a amma ku tsaya kuna nan zaune bisa kujera sai shan daɗin mulki kuke amma mutane jini ake zubarwa dare da rana ana gallaza ma mutane ana yin abubuwan da suke fita mutane sun fita hayyacinsu ba a san inda za a sa gaba ba bai yiwuwa a kyale. cibiyar ardp da dr usman bugajan ke jagoranta ma dai ta riga ta kafa wani kwamiti na ƙwararru akan harkar tsaro a arewacin wannan ƙasa kuma dafta salimu Mali na cibiyar wanzar da zaman lafiya a jihar kaduna na cikin 'yan kwamitin da ke kokarin kwakulo mafita a yankin arewa babban abin da ke gabanmu shine ya za mu yi mu haɗa kan al'umma mu fahimci abubuwan da ke afkuwa a yankuna daban-daban kuma mu ga yadda za mu taimaka a samu tasirin warware wannan rikice-rikice da rashin tsaro jama'a da al'umman arewacin najeriya da gwamnatin tarayya ga baki daya har ma da masu tallafa ma kasar najeriya wajen samar da tsaro za su ba mu cikakken haɗin kai a cikin wannan kokari da muke so mu aiwatar. Wannan magana ta matsalar tsaro a sassan Najeriya dai ta riga ta sabbaba kirkirar jami'an tsaro na yanki inda kudu maso yamma da wasu matasan arewacin Najeriya suka kaddamar da nasu kungiyoyi. Yayin da wasu yankunan suke shirin ganin su ma sun shige gaba wajen kawo kungiyoyin da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankunan su. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya mun gode isa Har yanzu a kan batun tsaro muke. Gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun umarci kwamishinonin shari'a na jihohin shiyar guda shida da su nazarci dokokin ƙasa da zai ba su damar ƙirƙira da kuma lalubo hanyar da zai taimaka musu inganta harkokin tsaro da ke addabar shiyar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya haɗa mana rahoto a kai. Mai masaukin baki gwamnan jihar Gombe, Muhammad Inuwa Yahaya, ya fayyace matsayin gwamnonin jihohin kan matsalolin da suke addabar shiyar arewa maso gabas musamman na tsaro. sashen arewa maso gabashin tarayyar najeriya mun gano ne mun haɗu mun tattauna akan matsaloli da suka addabi wannan yanki musamman wanda suka shafi harkokin tsaro da ma'amala da walwala a cikin al'umma mun kuma daidaita cewa ah, mun yaba da kokari da gwamnatin tarayya ta yi kuma mun gode shugaban kasa musamman da ya tsaya aka kafa hukumar nan ta ci gaban yankin arewa maso gabas wato north east development commission mun kuma ba da umarni wa kwamishinoninmu na shari'a na waɗannan jihohi da cewa su haɗu su tattauna su duba dokokin da suke mu saboda mu duba hanyoyin da za mu bi domin kawo ƙarshe ga matsalolin rashin tsaro da suke wannan jiha musamman saboda ainihin matsala da ake samu a tsakanin iyakokinmu waɗanda wasu sukan ƙetaro daga wasu jihohi su shiga wasu jihohi domin su yi ainihin ta'annati kuma su cutar da al'umma kuma su fake da bambancin waɗannan rashin aminta da dokoki ko kuma rashin kyautata tsaro daga hukumomi na tarayya a don haka mun ce su duba yiwuwan yadda za mu karfafa dokokinmu domin mu samu mu jingina tare ko dan za mu samu mu ba da kariya wa al'ummarmu duka gabaki da. masani kan fannin tsaro brigadier general ladan yusuf mai murabus ya yi tsokaci kan niyyar gwamnonin na ganin sun samar da ingantaccen ayyukan tsaro ta hanyar doka ai kaga sojoji suna da halin taimaka wa hukuma to kaga gwamnoni ko su ne hukuma kan tsaro ba wai kawai ta soja ba ne kawai mutane suna da kuskure cewa in soja ya zo shikenan harkan tsaro ta abin nan da shirin su a'a harkan tsaro abu ne na kowa da kowa to don gwamnoni sun ce za su kirkiro wani abu wanda zai taimaka a samu wannan abin na harkan tsaro din ni fa ana ra'ayin ai ban ga wani laifi ba Ka wannan kaga akwai taimako na bayar da labari sirri information na sirri kai ma dan jarida ya kamata ka shigo cikin wannan a yaki da kai eh, mutanen gari ya kamata su shigo a yaki da su kowa maza eh ka kira soja ka gaya musu gafa abin da na ji da su? kuma za ka ilmantar da jama'a cewa ga abin da ke faruwa don allah in kun ji wani abu ku samu soja ku gaya musu to ai kai ma aike ka shiga yakin kenan abin da nake nufi kenan alhaji sagir madakin shira a cewarsa hukumomi sun gaza inda ya buƙaci ganin an shigo da iyayen ƙasa da kuma duk masu fada ji a cikin al'umma. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi duka sun gaza a ta bangaren tsaro. Sun ɗan dai kokata amma dai kokatawan nasu bai kai a yaba ba ko ba don wani abu saboda abin nan ana ta yin sa har yanzu ya kasa karewa. Dole a nemi sarakuna da masu unguwanni da manyan gari a saka su. Tuni dai wasu shiyoyin ƙasar sun bullo da shirin samar da jami'an tsaro na al'umma Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA da ya saba shiryawa a kowane wata a birnin Abuja. domin tattaunawa akan batutuwan da suka shafi rayuwar mata. Ga wakilar sashen Hausa Hauwa Umar da rahoton da ta haɗa mana akan taron. An zaƙulo irin matsalolin da mata ke fuskanta kamar rashin basu ingantaccen ilimi, kiwon lafiyar mata masu juna biyu, fyaɗe, auren wuri, tallace-tallace da cin zarafin mata a gidan aure da rashin basu mukamai a ɓangaren siyasa da sauransu. Honorable Asabe Bilita Bashir 'yar siyasa daga jihar Borno ta ce mata na fuskantar matsaloli da dama musamman a bangaren siyasa. Na ɗaya ba a so mata su wakilce jama'a maza ba sa so su ga ana damawa da su ba sa son a ce mace ta yi suna ko a ce ta ci zaɓe yan uwanmu masaje, ba sa so mu a cikin siyasa. Matayen suna mara wa mata baya in sun fito siyasa? Mata ba sa mara ma yan uwanmu mata baya gaskiya idan ya zo ga zaɓe maza su suke bani kuriya. Hajiya Hawa buka, na daɗe na siyasa in aka zo rabon mukamai in aka ci zaɓe da ƙyar a samu mace samu wani abun kirki sun fi son a baka ko wani board member in ka gama ka je kana wani yar murya inda suke. Mariya Ibrahim Baba daga jihar Kano ta ce matsalar mata na farawa ne tun daga gida tare da jan hankalin iyaye wajen gyara tarbiyyar yara. Ya mace tun haihuwarta take samun mishkila da inda ya kamata ma a duba ta a tattalaye ta a gyara ta har ta girma. Saboda haka in Allah ya baka ƴaƴa da maza da mata ya kamata kai musu tarbiyya tare ba bambanci. ƴaƴa mata ake sawa a gaba tun suna 'yan ƙanana su za su yi wanke-wanke a ce ai za ta zama zama matar aure to shi dan namijin fa shi ma ai zai auro wata shi ba ya masa tarbiya ba to ya zai zama da ita shi sa kika gani ma yanzu aure ma yana nema ya gagara a cikin al'umma ita ma Umar Rimi daga kungiyar da ke katowa mata 'yancin su ta yi karin bayani game da ayyukan kungiyar muna aiki ga samun 'yanci ma mata a gidan mijinsu a kuma a waje su zo su bayyana abin da ke faruwa da su idan ana kuntata musu a cikin gida muna da irin ah, kaman flyers da muke sa sunayenmu da ayyukan da muke yi mu ƙara faɗin da mutane cewa ga mu aikin da muke yi mun gode hawa a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da suka taimaka wannan shiri ya kammala. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.